Haka ne sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku alheri Grace Abdu ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake shigowa da wannan shiri na hatsi a yau talata 21 ga watan Janairu shekara ta 2020 ranar da sashen hausa ke bikin cika shekaru 41 da fara watsa shirye-shirye wannan ayyukan jarida ne ni dai sai dai labari da naji kasancewar ni sabuwar ma'aikaciya ce a nan duk da yake gaskiya mu ba mu yi amfani da wayar tarho ba eh. amma dai mun san lokacin muna cikin aikin amma a can abinda mutum ke kira lokal eh, eh. to mun san lokacin da ake yi da wannan tarho din to amma kuma sannu sannu sai gashi mun ga an fara amfani da hanyar nan da ake kira digital To yau ma abinda shirin namu zai ta'allaka kai kenan inda a wannan shirin za ku je da ma'aikatan sashen hausa ke gudanar da ayyukan su sai ku kasance tare da mu domin jin cikakken tarihin wannan tashar da kuma abinda ke biyo baya kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran. dubban 'yan rajin kare 'yancin mallakar bindiga ciki har da mayaka masu ɗaukar makamai ne suka yi zanga-zangar lumana a jiya litinin a babban birnin jihar virginia da ke kudu maso gabashin amurka suna kalubalantar sabbin ka'idodin mallakar bindiga da ake kokarin shatawa duk da yake an yi fargaban zanga-zangar na iya rikidewa zuwa tashi hankali to amma an kammala ta ba tare da wani rikici ko kama wani ba manema labarai a wurin zanga-zangar sun rawaito cewa yanayin ya mafi kama da shagalin biki A yau Talata za a suma shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawa karo na uku a tarihin kasar da shugaban kasa ke fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin sabawa rantsuwar kama aiki. Daya daga cikin muhimman lamuran yau shine kada kuri'a kan tsarin gudanar da shari'ar na shugaban jam'iyyar wato shugaban dan jam'iyyar Republican Mitch McConnell wanda bai bayyana ko za a kira shaidu ko kuma za a gabatar da wasu sababbin shaidanni ba mcconnell dan da 'yan republican sun fito karara sun bayyana bukatar su na gaggauta gudanar da shari'ar yayin da 'yan democrat suke ganin hakan dabaru ne kawai na kokarin kariya ga shugaba trump Ƙungiyar tarayyar Turai ta EU tana duba yiwuwar sake tsarin kula da safarar 'yan gudun hijira da kuma kakaba haramcin Majalisar Ɗinkin Duniya na safarar makamai akan kan Libya idan har aka sami daidaiton cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. da yake jawabi a jiya litinin bayan kammala taron firaministocin kasashen kungiyar ta eu joseph borrell ya ce sun tattauna akan karfafa tsarin da zai hada da sanya ido akan haramcin makaman a libya da kan iyakokinta na kasa ko kuma na ruwa shirin wanda ake yi wa lakabi da sofiya ya shahara wajen magance safarar 'yan gudun hijira daga kasar libya to sai dai masu fashin baki na ganin kungiyar ta eu ta yi fargan jaji a lamarin kasar libya har al'amura suka taɓarɓare. To a gaishe ka Murtala an jima kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin mu kai ga haka bari mu sake waiwaya ɗaya daga cikin wakilanmu da suka ba da gudunmawa ga nasarar ayyukan cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa. Hassan Umaru Tambawa shine ke aiko da rahotanni daga jihar Oyo ya kuma bayyana abin da ya fi daukar hankalinsa a wannan aiki. Shekarun da na yi ina aiki da murar Amurka labarin da ya fi taba min zuciya watan kuma ba zan iya mantawa da shi ba ya shine wani labari da na bai a game da wani rikici da aka yi tsakanin yarbawa masu sintiri wato 'yan bizilanti da fulani a garin alakwa a jihar kwara a shekarar 2015 wato wannan labarin na je garin na alakwa da kaina na iske yadda afkoko na ruggagen fulani abincinsu kayayyaki da sauransu na iske an kashe mutane da yawa a cikin mutanen da aka kashe na ga gawar wani tsoho da cijo wanda shekarunsu sun wuce tamanin na ga wasu tsofaffi mata ma hakanan su ma an kashe su na ga yare ƙanana na ga mata na ga dabbobi a yanyanka an lalata wannan labarin ya taɓa min zuciya kwarai da gaske na ga waɗanda aka ji ma raunuka kama da wata tsohuwa da na gani tsohuwar nan ta fi shekara saba'in ga ta an kakkarya mata hannuwa sannan an ji masu da dama rauni akwai wasu da na gani dauke da raunuka kala-kala cikinsu har da ƙananan yara akwai waɗanda kuma na gani ga su an sassara su wasu an ji musu rauni wasu suna kuka suna kiran iyayensu wasu suna kuka suna kiran mazansu mata kenan wasu kuma mata suna kuka suna kiran ɗiyansu wasu ubanni suna neman 'ya'yansu da kuma matansu to wannan labarin ya daɗe yana taɓa min zuciya saboda irin ɓarnar da ni gani saboda irin yawan hasarar da ni ga an yi ta dukiyoyi da kuma raunukan da wasu mutane suka yi to wannan labari shi ya fi taba min zuciya kuma ba zan iya mantawa da wannan labarin ba a lokacin ma da na so in ba da wannan labarin sai da 'yan sanda ma suka ce kada in ba da wannan labarin. da wani kuma jami'in gwamnatin jihar kwara a wancan lokacin na shekarar 2015 ni ce gaskiya zan ba da labari saboda su 'yan sanda sun je nasu aiki ne shi kuma jami'in gwamnatin jihar kwara ya je nashi aiki ne ni kuma na je nawa aiki ne saboda haka tunda ba a hana su aikin su ba ni kuma ba za su hana ne aiki na ba har ya kai ga 'yan sanda sun hana wa 'yan jarida na gida yin aiki haka ma shi wannan jami'in gwamnatin jihar kwara shi ma ya ce bai yarda da 'yan jaridar gida ba musamman waɗanda suka fito nan jihar kwara su aiki amma ni tsaya tsayin daka ni tsayin gwamin jakin cewa sai na aiki sai na bada wannan rahoton kuma ni bada wannan rahoton to wannan rahoton da na basuwa a game da wannan rikicin a gaskiya Allah ya taba min zuciya wanda ba zan iya mantawa da shi ba. wakilinmu hassan umaru tambuwal da ke birnin badan a najeriya har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ga murtala da halin da duniya ke ciki To Grace a kaso na biyu na labaran muna da inda ake cewa adadin waɗanda suka kamu da sabuwar cutar da ake kira coronavirus da ta ɓarke a kasar China ya ninka har sau uku daga ƙarshen mako yayin da kuma cutar take ƙara yaduwa daga Wuhan zuwa wasu birane. An sami bullar cutar mai kama da pneumonia a Beijing da Shanghai da kuma Shenzhen. masana kimiyya kuma sun tabbatar da cewa cutar takan yadu daga wani mutum zuwa wani lamarin da ya zama babbar damuwa ga china jami'an lafiya na amurka sun ba da umarnin tantance fasinjoji daga wuhan a filayen jiragen saman san francisco da new york da los angeles a kokarin magance yaduwar cutar 'Yan sanda a Botswana sun ce ayyukan fyaɗe sun ninka a kasar a shekarar da ta gabata masu fafutuka kuma wato masu wato masu fafutuka kuma sun ce wato yawan gangamin yaƙi da matsalar ya ƙara waɗanda lamarin yake rutsawa da su ƙwarin gwiwar kai rahoto idan aka kai musu farmaki to sai dai yawaitar fyaɗe a ƙasar ya sa 'yan gwagwarmaya tashi tsaye domin neman gwamnati ta kara ɗaukar matakai akan cin zarafin fyaɗe jami'an tsaro sun ce an sami ayyukan fyaɗe 1,600 cikin rubu'i uku na shekara ta 2019 zuwa gaida Murtala da karanto labarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ɗazu mun kwaro tattaunawa da waɗansu daga cikin abokan aikina da ke nan Washington Aisha Ma'azu Murtala Faruk sanyi na Baba Yakubu Makiri da kuma Sarfilu Hashim Gumel lokaci ya kwace mana. Ga bayanin nasu dangane da aikinsu ga abin da Aisha ke cewa. a fannin ayyukan jarida ne ni dai sai dai labari da na ji kasancewar ni sabuwar ma'aikaciya ce a nan. Amma daga labari da na yi da tsofaffin ma'aikata mm. sun ce a da mm. 呃 idan za ka yi rahoto sai dai ka kira daga can idan ka kira sai ka yi ta karanta rahoton ana recording din shi to kin ga yanzu sauki ya zo daga can za ka yi komi ka tace sai ka turo sai dai a saka ma wannan ci gaba kai na sanyi da kai ka dana wannan abin da take faɗa eh a kwarai da gaske duk da yake gaskiya mu ba mu yi amfani da wayar tarho ba eh. amma dai mun san lokacin muna cikin aikin amma a can abin da wato yake kira local eh, eh. to mun san lokacin da ake yi da wannan tarho din to amma kuma sannu sannu sai shi ah, mun ga an fara amfani da hanyar nan da ake kira digital hmm. daga nan mutum ya sai da abin da yake bambanta mai rahoto wato wakili hmm. da kuma waɗanda suke cin hedikwata abu ne wanda yake kai tsaye ne eh. muryan ba ba ne ba <laughs> amma ni nan ma kai na sau tari mutane ga ce eh. wai yaushe ka je ah, america sai ce ai ban je ba sai ce to amma mun ji da muryar ka da wanda ya gabatar da kai eh. kusan duk abu guda da yake to ai duniyar digital ke hmm. to bayan wannan kuma ba mun shigo a wannan lokacin kuma sai ga shi lokaci lokaci kuma sai ga an ta fitowa da na'urori din da ke ga to ko a wannan lokacin da lokacin da aka bamu na'urorin wayoyin salula na iphone zanen mm. da kuma na'urorin daukar hoto mm. wanda a da baya cikin tsarin sashen hausa da za a ce eh. to amma ke ga yanzu sashen hausa za a ce shi ma ya faso gari shi ma ya ya biyu jiya shi ma ya shiga ya shiga ya shiga <laughs> za a ce ai batu ya ce wai sofa so good mm. gaskiya tafiya ta yi kuma aiki ya kyau to baba da yake an zayyana waɗannan nasarori da kuma ci gaba da aka samu kayi aiki a can kayi aiki a nan menene bambancin yin aiki a matsayin wakili da kuma zuwa na shakwata eh, akwai bambanci matuƙa akwai bambanci sosai saboda kamar yadda duk wani ma'aikaci na abin nan jarida ya sani mm. a lokacin da kake eh, wato mai aiko da rahotanni mm. wato ko ce dan jarida mai eh, wakili mai aiko da mm. rahotanni ba ka daukan shawarar abin da za ko kuma abin da shi ne editorial judgment ba ka da eh. wannan matsayi wato sha'i hukuncin abin da za a yi amfani da shi ba ka da wannan Ba amma idan ka zo nan kana da wannan hurbin da za ka yi abin da shi sa an ka duba wannan wani abu ne da za ka iya cewa shine babban bambanci da ke tsakani kuma maganar da zo aisha ta yi magana ce aiko da rahoto ta wayar ko gaskiya an wahala kwarai daga cikin da ya kai in zan je ku shi zan je ko da zan je na dan tarho yana tare da irin wannan tarho din da eh, za ka iya nana mai abin da koda ka buga a dauka to eh. kaga waɗannan abubuwa sai mu ce nasara ce aka samu su sosai eh. da aka fita daga wannan tsarin aka eh. koma irin tsari na yanzu mm. na digita to mm. sai kuma abin da zan iya karawa shine wato tsarin shafukan sada zumunta da wannan mm. lokaci wanda yake ya sauƙaƙa ainihin gaba ɗayan aikin jarida ko da yake a wani fanni mafi mafi to ya taɓo wannan wannan dandali matasa ɗaya daga cikin nasarori da ko kuma inda sashen hausa yake kokarin sa gaba shine na ɗaya yana so jawo ra'ayin matasa su rika sauraron gidan rediyon na kuma ana so a jawo hankalin mata su ma su rika sauraro ya kake gani za a iya cima wannan buri to babu shakka an riga an fara wannan hmm. yunkuri kuma an samu nasara sosai duk da yake ne ba a kai ga inda ake son a kai ba hmm. amma wannan sashe tabbas ya taka rawa gani wajen janyo matasa saboda a hanyar amfani da kafafen sadarwa hmm. musamman waɗanda suka fito idan kin lura a baya rediyo ake kunnawa mutum ya sa batiri ya saurara yanzu dai ta fara tafiya hmm. wayoyi mutane suke ɗauka saurari waya a hmm. rediyo ka saurara amma ka wato baka saurara a kan lokaci ba za ka dawo ka kunna ka saurari wannan abu hmm. ko kuma ka duba shafin shafinka na facebook karanta ko twitter ko instagram duk dai ga suna to abu na farko da yake janyo hankalin mata shine gabaɗe mata an san su ba a san su da taka rawa sosai kamar yadda maza suke takawa ba a wannan fanni mm. na jin labarai ko kuma mm. na faɗin ra'ayoyinsu to dalili da za mu nuna dalili da ke nuna cewar su mata akwai al'ada mm. a baya ita ta taka muhimmiyar rawa wajen hana su fitowa su taka rawan nan to amma yanzu eh. lamari yana canzawa aisha ɗaya kenan amma babba ne. abubuwa irin manya ina tsofaffin nan eh. guda uku mm. masu daraja oh. kuɗi mm. domin mata ba su da wadatan zan ce wadataccen isasshen kuɗi da za su da kuma data kenan su dinga amfani da shi mm. to amma yanzu kenan da ake amfani da wannan wayar salula a da da rediyo ne ake amfani da shi to abin da ake faɗa shine kafin ma wannan wayar salula da ake sauraro a yanzu mata ba sa ba su cika sauraron rediyo kamar yadda ya faɗa al'ada ta taka mm. muhimmiyar rawa a wannan mm. domin mata akwai batun alkunya mata ba a so a ji muryarsu an fi so a gansu ba ka a ji su kar su fito fili su yi magana don akwai batun kunya da dai sauransu mm. amma suna taka rawa daga ƙasa mm. wani lokacin ma wanda zai fito yi bayani kila ba mace ji ta shi shawara ta ce ga abinda da zaka faɗa ga abin da ka faɗa daya kenan to amma akwai hanyoyi da za a iya bijirowa domin jawo hankalin mata mm. eh idan aka kirkiro shirye-shirye na mata wanda muna kan mm. hanya mm. zai taimaka wajen jawo hankalin mata domin idan kasancewa akwai wani abu da aka tanada domin kai na musamman to za ka zauna kutsimai wannan abu. To masu saurare kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC wadanda muke kawo watsa muku shirye-shirye na kai tsaye a wannan rana da muke cika shekaru 41 cir da kafa wannan sashe sai ku ci gaba da ta kasancewa tare da mu kamar yadda muka ce kuma muna so mu ji daga gare ku waɗanne nasarori aka samu a cikin waɗannan shekaru to ga waɗansu ra'ayoyi da kuka aiko mana ta waya taho. Sunana Alinuhu. ina taya sashen hausa na muryar amurka murna cika shekara 41 da kafuwa salamu alaikum voa mai magana daga nan jihar benue an tsawo dan malam bako na malam anas muna farin cikin kawo wannan rana na ko kuma kawo wannan wata da ke nuna cewa voa ta shekara arba'in da ɗaya akwai abubuwa da dama wanda ba za mu iya mantawa da voa ba musamman masu gabatar da shirye-shiryenku kamar su halima jimarau wannan mata allah ya mata albarka ta yadda ta ɗaukaka wannan tasha kuma ba za mu iya taɓa mantawa da t lucas ba muna yi musu fatan alheri a duk inda suke abin haushi game da biyo shi ne ta yadda musamman shirin kunnen na dare wanda ake karɓar sakonnin jama'a wato na ranar juma'a kowa ya sani shiri ne mai kyau amma kuma gaskiya mu ana arewa ta tsakiyar najeriya muna samun matsala wajen samun ku da allah ku gaya wa injiniyoyinku da tsara buɗe wannan hanyar da kyau ta yadda za mu ji daɗin samun ku wallahi wani lokaci in kuka soma har ku kare ba ma iya kama ku kuma abin daɗi game da doa ta yadda ake amsan muryan talakawa ta yadda suke faɗan abubuwan da ya dace wajen naɗan muryoyinsu idan zai yiwu kuma da wannan shiri ya zama kamar da daddare ko da safe ta yadda za a ji daɗin kama ku amma shirin kunnan da kuke yin wannan ɗin misalin karfe takwas na safen nan muna da wuyan kama ku da fatan allah ya ja zamanin biyu ya zama na ma'aikatan biyoyi na yanzu da masu zuwa nan gaba. Assalamu alaikum magana Umar Hassan Tarkore daga nan Katsina. Ina yin murna da shekara arba'in da ɗaya da samuwar sashen Hausa da suka fara watsa shirye-shiryensu. Kuma ni ina ɗaya daga cikin wanda nake sauraron su shekara arba'in da ɗaya ɗin ina da hankali na ina da rayuwa don yin shekara ta sittin da biyu ina murna Allah ƙara ta mamu a huta laya daga Umar Hassan kan kore daga nan Katsina. Assalamu alaikum sashi Hausa na wurin Amurka. Mai magana Musa miyar Saukiya daga cikin Najeriya biyu Uwari. Ina wa murya Amerika gwamna farin ciki da shekara a wasu da yaɗa labarwa waɗanda zai da labarin Allah ban ka kawo mu zaman lafiya a duniya baki daya tashin hankali da ke faruwa a kasashen wani afirka allah kamun sauƙinsa. assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na gari barbace da yin ba kungiyar murya tana kata ƙasa rashin ja taraba ina matuƙin yabo da jijina ga sashen hausa na muryar amurka da ta cika shekaru arba'in da ɗaya tana watsa labarai a faɗin duniya kuma ba zan manta da dukkan shirye-shiryen da biyoyi hausa take yi ba da waɗanda ma aka daina yi da waɗanda ake yi yanzu babu wani shuni da zan ce gashi ba na jin daɗin sa na ɗauki boa a matsayin makaranta ce mai ilmantar da ni a kowane rana ta fatan allah ya ɗaukaki sashen masarar amurka ta ma'aikatanta baki ɗaya. Assalamu alaikum muryar Amurka a mai magana Rabi'u Musa Gaburansi daga nan gabaran ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A yau ina so in bayyana ra'ayina muryar Amurka a bisa muku murna kuma mai murna da sabon zababben shugaban wannan gidan rediyo na Amurka wato Aliyu Mustapha na Sokoto. To gaskiya mu muna maka murna Malam Aliyu kuma da da kai mada aliyu da hajiya grace mun ji sabbin shirye-shirye da aka zayyana mana aka kuma mana albishir muna fatan waɗannan sabbin shirye-shirye wani allah ya tabbatar da su domin mu abin alfahari ne da mu a najeriya kuma kiran mu shi shine in an zayyana an sa shiri sau ɗaya to kada mu ji kuma shiru kamar an shuka dusa tare da fatan allah ya taya ka riko na gode amma da kaɗan daga cikin rayu da kuma hmm. aiko mana kenan ta waya tarho akan wannan buki da muke na cika shekaru 41 da kafa sashen hausa na murya amurka hmm. to murtala hmm? kana batun sababbin shirye-shirye ne da aka kirkiro hmm. da za a fara gabatarwa da faru daga yau eh. za ka gabatar da wannan shiri da ake cewa baki shi kan yanka wuya me wannan shirin ya kunsa kuma ina za a dosa ne eh to kamar yadda gaskiya muka faɗa wato shi baki mai yanka wuya shiri ne da aka nufaci wato sha'anin siyasa da kuma demokradiyya hmm. kamar da kika sani ba wai a duk duniya demokradiyya tana fama da ciwon ciki hmm. to a najeriya da irin kasashenmu na afirka ba ciwon ciki kadai ba ne mm. da ciwon kai da ciwon kafa da ciwon hannu da ciwon komai tana to a nan lokaci ne da muke fatan insha Allah eh. mu zo mu zube waɗannan cututtukan a faifai mm. kana kuma mu nemo likitoci mm. daga waje wanda za su zo suna ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya suna fashin baki tare da fatan cewa da su masu mulki da wanda ake mulka za su ɗauki darasi. To abokan aiki Aisha Ma'azu Murtala Faruk Sanyina Baba Yakubu maƙeri da kuma sirfilu Hashim Gumel a wannan hiran. Kuna shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. To ba ga haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To daga kasar Ghana kuma ga abin da masu saurare ke cewa dangane da shirye-shiryen sashen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Ni ne Usman Musa Sina wanda ya fi shahara da suna Babatola a Yalwa daga Kumasi. ina karuwa cikin dubun masu sauraron ku ina taya ku munnan cika shekara arba'in da daya da kafuwa to in ba ku sani ba ina son ku sani wurin kunnan ba wurin jin labarai ba ne kurun wurin karar da mutum ilimi ne da wato nishadi ina kara muku fata na alheri kuma ina alfahari wato da kasancewa na so ma sauraren ku tun ina primary school na soma wato sauraron wurin amina abin ban sha'awa a yanzu ina da shekara saba'in ni kuma ina primary school na nata ina dan shekara goma sha biyar da'iman ya buɗe min na ji labaran hausa in ji kuma special english a allah ya karu da ku Allah ya karu da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na murya Amerika. Mm, farko muna ma Allah godiya. Na biyu muna taya ku murna da kafa sashen Hausa na murya Amerika samun shekara arba'in da ɗaya. To Allah ya ƙara taimako. Lallai kam mun jima muna sauraron ku kuma muna jin daɗin shirye-shiryenku sosai da sosai muna karuwa da shirye-shiryenku da kuke gabatar ma al'umma ni nan sunana Abbas Abdalla amma an fi sanina da Malam Abbas Islamiyya abubu ina gabatar da nawa gaisuwa da taya ku murna Allah maimaita mana Allah kuma ya ƙara muku hazaƙa game da shirye-shiryen da kuke yi baki ɗaya ina gaida dukkan ma'aikata na sashen hausa na voice of america hasa grace alayyar aunu ina gaida ita kwarai da sauran duk ma'aikatan nan saboda ina jin daɗin labaran ta kwarai da gaske da program na take gabatarwa shi allah taimaka muku allah kuma ya maimaita mana ya bosa america ni ne alhaji bawa musa alabama sadaunan sarki Ngawa na ashantiri na taya ku murna kai shekara ɗaya. Allah maimata Allah maimata Allah taimaka Allah sa gaba kuma a fiya Allah ba ku hakuri da juna muna kara godiya alhamdulillah ni ne Abubakar Umar Dukku a Yalwa gaskiya ina taya ku murna ubangijin Allah ya gwada mana baɗin baɗaɗa gaskiya ina jin labarin Voice of America sosai ina jin daɗi musamman Baban Makeri, Voice of America, Allah ya taimaka dukkan journalistin muna jin daɗin bayanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni ne Hajiya Sa'a mai huran aljanna. Ina taya ku munnan shekara arba'in da daya Allah ya taimaka, Allah ya sa albarka, Allah ya kara muku kwazo, ya ba ku lafiya. Ina isar da gaisuwa na zuwa ga Malama Grace da baba yakubu makeri da sauran ma'aikata na voa malama grace ga sakon baturiyan nan da ta shahura ta ce hurratullahi ko ita kuma tana ta yakun munna na shekaru da dama allah nuna mana shekaru da dama masu zuwa much we love you, and I'm sure you would agree. What could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be? madalla kafin mu ci gaba ga ɗanɗanan sabbin shirye-shiryen da za mu fara gabatarwa. Yanayi da muhalli. yasa ba ta iya narkewa ta zama ƙasa a lokacin kankani menene illan tsara bishiya kuma menene dangantakar tsara bishiya da imamar yanayi shirin yanayi da muhalli shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu sai ku kasance da wannan shirin daga nan sashen hausa na muryar amurka. sai ku tari Aisha gobe Laraba da karfe takwas na safe wato a daidai wannan shiri kenan domin jin wannan sabon shiri. Da wannan kuma muka kawo karshen shirye-shiryen ga takaitattun labarai. To dubban 'yan rajin kare 'yancin mallakar bindiga sun yi zanga-zangar lumana a Virginia suna kalubalantar sabbin ƙa'idodin mallakar bindiga da ake kokarin shatawa. a yau talata kuma za a soma shari'ar tsige shugaban amurka donald trump a majalisar dattawa karo na uku a tarihin amurka da shugaban kasa yake fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin sabawa rantsuwar kama aiki adadin waɗanda suka samu wato suka kamu da sabuwar cutar coronavirus da ta barke a kasar china ya ninka har sau uku yayin da cutar take ƙara yaduwa daga wuhan zuwa wasu birane to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da hantsi ku ji abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da Salama Abu da haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Dara Smith Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.